وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون kuma sun ambaci mala'ikun Allah waɗanda bayi ne gare shi da cewa mata ne, shin suna wurin ne lokacin da Allah ya halice su suka gane su mata ne? da sannu mala'iku za su rubuta wannan shaidar da suka yi, kuma a tambaye su a kanta ranar alkiyama a azabtar da su akan wannan ƙarya da suka yi.